aikin bin Allah an ta'amala bi ta'atillah akan ilimi kuma daga Allah ka bi Allah a ilmance domin jahili ba yanda za a yi tsoron Allah jahili wanda bai san Allah ba ba yanda za a yi baka san Allah ba baka san dokan Allah ba kuma ka kiyaye dokan Allah hanya ta farko da za ta taimaka maka wurin ka kasance mai tsoron Allah to ka kasance mai neman ilimi mai kokarin sanin Allah mai kokarin sanin alkur'ani mai kokarin sanin addininsa mai zuwa wuraren da ake yin darussa mai zuwa wuraren da ake koya wa mutane addini ta wannan hanyar ne za ka kasance mai tsoron Allah amma matukar mutum bai san addini ba bayan da za a yi tsoron Allah domin Allah ya ce wanda suka cancanci su tsoron Allah cikin bayansa su ne masana Inna yakhsha Allah min ibadihi ulama Allah ka sa mu cikin masu tsoronka don haka tsoron Allah shine kai aiki da aikin